wata ko ta matsala da wani ya mun tambaya a kai ina ganin tana da muhimmanci kwarai kuma lokaci ya kwarai za a haƙura da waɗannan zan zan ɗan yi ta'aliki a kan wannan matsalar tana da muhimmanci kwarai matsalar a wani bawan allah ɗan uwanmu da muke kyautata wa zato kwarai da gaske mun san ba zai yi da mummunan niyya ba ba zai yi a kyakkyawan zaton mu da shi ya yi fatawa ko ya kira ga mutane cewa kada su yi zaɓe idan ba su sami zaman lafiya ba ba za su yi zaɓe ba wannan maganan an yi ta roƙon cewa mu ƙara haske a kai duk da an yi min tambaya kafin in san ya faɗa na faɗi matsayina to amma yanzu kuma bayan jin abin da ya faɗa ɗin zan ƙara bayani fahimta ce kawai a fahimta dalilan da ya faɗa da suka sa ba za a yi zaben ba su ya kamata su sa a yi zaben dalilan cewa mun rasa kaza mun rasa kaza to idan kana ganin waɗanda suka hana maka wannan to ai shi zai sa ka fito ka yi zaɓe don ka tube su ka kore su ka zaɓi wanda za su yi maka domin ko mun yi zaɓe ko ba mu yi zaɓe ba ranar 29 ga watan may 2023 sai an rantsar da wani shugaban ƙasa sai an rantsar da wani gwamna ko mun fito mun yi zaɓe ko ba mu fito mun yi zaɓe ba sai an rantsar da 'yan majalisa sai an rantsar da gwamnoni sai an rantsar da shugaban ƙasa saboda haka in ma mu ba mu zaɓa ba za a zaɓen mana in ba mu zaɓa ba za a zaɓen mana dole kuma sai an zaɓen mana ko ba mu zaɓa ba kuma dole wannan wanda aka zaɓen mana su za su juya mu su za su mulke mu shekara hudu masu zuwa ba mu da yadda za mu yi sai dai mu bar ƙasa suraka ashe babu lokacin da ya wajaba mu fito ƙwanmu da ƙwarƙwatan mu yi zaɓe kamar ma irin wannan lokacin na'am kamar yadda muka faɗi ina fahimta kwarai na mutumin da ya ce ba zai zaɓe ba ina fahimta kwarai saboda frustration ɗin da ya samu da disappointment da ya samu so da iya ce ba zai zaɓe ba don mun sanya muka shigo zukatanmu mun sanya muka shigo a baya wannan zamanin da wani irin fata muka zo wanda yake kuma na tabbata na tabbata kafin talakan Najeriya ya ƙara komawa da irin wannan ruhin na kishi da son sai wani na tabbata in ya koma da wuri nan da shekara ashirin kafin a ƙara samun talakawa su sai da ransu su tsaya a kan wani mabda cewan sai wane ko me zai faru kamar yadda na ce ko da za su rasa rayukansu ne sun yadda su rasa rayukansu don wannan wana to za a karar da generation kafin a manta a dawo wannan yanayi to amma yan uwa ina roƙonmu don Allah mu dawo cikin hayyacinmu mu yi mu tunani abin da bature ke ce ma critical thinking idan ba kai zaɓe ba idan ba kai zaɓe ba wa ka cuta idan muka ƙi zaɓe wa ya amfana don Allah ka yi wa kanka adalci ka amsa wa kanka wannan tambayar idan ka ƙi zaɓe to wa ka amfana da wannan ƙin zaɓen da kai idan ka ƙi zaɓe wa ka cutar da wannan ƙin zaɓen da kai ka zauna kai kaɗai ka yi tunani duk amsan da ka isa zuwa gare shi ka gina a kansa ka yi zaɓe ko ka ƙi zaɓe amma idan muka ga yadda wasu suke ruguguwan tabbatar da jama'ansu sun yi rijista na katin zaɓe a wannan lokacin yanzu alƙalumman jihohi da ƙananan hukumomi wanda suka yi suke da rijista suke canzawa wani irin canji mai ban tsoro daga shekara takwas zuwa yanzu yadda wasu suka tashi jama'ansu suke farkar da su su tashi kowa ya mallaki katin zaɓe to lallai akwai haɗari ƙwarai idan na ce maka kai ka koma ka kwanta ka bar waɗancan su zaɓa maka akwai haɗari tattare da wannan aka dan Allah mu yi tunani matsalolinmu abin fahimta ne dalilan damuwanmu abin fahimta ne ba mamaki mu shiga cikin damuwa muna da gaskiya idan muka shiga cikin damuwa muna da gaskiya in muka yi fushi muka ce mun muna da gaskiya duka amma dai mu tuna wa zai cutu idan muka kiɗin shin ƙin zaɓenmu zai sa a ki rantsar da shugaban ƙasa ko a ki rantsar da gwamna ko a rantsar da ɗan majalisa kuma ƙin zaɓenmu zai sa nagartattu su sami dama shi fa wanda dama sayan ƙuri'a yake yi wanda dama cin hanci yake bayarwa a wajen jami'an ne ake cewa zaɓe da shari'a da menene da sauransu duka wani abin da nake faɗi tabbatattun abubuwa ne ba ƙage ba ne shi dama ya fi so ma karkai zaɓe shi ya fi so karkai zaɓe wanda yake so kai zaɓe shine talakan da watan talakan ɗan takaran da banda ƙuri'anka baya da hanyar da zai iya isa zuwa ga wakiltarka ka dan Allah a yi haƙuri a yi haƙuri wanda duk kake ganin azzalumi ne ka nemi katin zaɓe ka kore shi a 2023 wanda duk kake ganin mai gaskiya ne ka nemi katin zaɓe ka shigo da shi a 2023 Allah ya taimake ka yana ce wannan ijtihadi ne fahimta na ne kuma shi ma malamin da yawancin fahimtan amini ne yardajje ne ba na zaton ya gina akan san rai ko kuma ya hidimta wa wata manufa mummuna amma maganar za ta iya taimakon waɗansu wanda bai niyan ya taimake su da ita ba sallu ala nabiyar kare.